الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 ina mana fatan alheri da Allah ya kawo mu bayan sallah bayan dawowa daga hutun sallah yau shine karatunmu na farko a wannan wata mai albarka watan shawwal yau kuma muna goma sha uku ga wannan wata kaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya yi daidai da takwas ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun girgori ‘yan uwana shi kamar yau muka dakata a cikin wannan karatu ranar sha biyar ga watan sha'ban yanzu bayan kimanin wajen kwana hamsin da wani abu ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawa da mu haka rayuwa take fa kullum kwana ɗaya yana wucewa kwana biyu yana wucewa muna murna shekara tana zagayewa za mu samu ƙarin mukami a lokaci guda kuma rayuwarmu ne take ƙarewa daqatu kalbin mar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa ne. kullum in wani abu da lokacin ka ya wuce ba zai taɓa dawowa ba shi yasa ya kamata mutum mai hankali ya ringa ribatar lokacinsa ba zai bar lokacinsa ya ringa tafiya a banza ba ‘yan uwana yau ma kamar kowace juma'a ga shi Allah buwayi gagara misali ya sake haɗa mu cikin karatunmu na littafin jami'u sahihul musnad min ahadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala kawun mu tafi hutun azumi idan ba ku manta ba mun kwana ne a ƙarshen babul ibradi bi zuhuri fi safari babi da ya yi magana akan gaggauta sallar azahar in mutum na halin tafiya mun kammala wannan babi yau za mu tashi kan babi mai taken babu waktu zuhuri inda zawali babi da zai yi bayani akan lokacin sallar azahar shine daga ranar rana ta yi zawali daga ranar daga zarar rana ta karkace daga tsakiya ta yi yamma shi kenan lokacin zawa lokacin sallar azahar ya yi imamul bukhari kusan ya rayu a yankin da yake mazhabar hanafiya ke da ƙarfi shi yasa wasu daga cikin taken da ke ba wa babukansa imamul bukhari ta hannun riga ko ta hannun ɗan waken zagayen kisance ce yana hannunka mai riga ne kai ga mazhabar da ke rayuwa a ciki ta hanafiya musamman ma in suka yi abin da ba daidai ba ba zai yi fito na fito da su ba sai ya bi uslubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yi wa mutane gyara ba tare da kaji cewa tsokanar ka ake yi ba ba tare da kaji cewa fito na fito ake yi da kai ba domin akwai kauli daga cikin kauli a mazhabin hanafiya wani zance cikin zantukan mazhabin hanafiya wasu na ganin cewa daga zarar rana ta yi zawali immediately bayan zawalinta ba lokacin ne lokacin sallar azhar ba dole sai an dan bar inuwa ta dan fara motsawa kaɗan gabanin a ce lokacin ne lokacin sallar azhar wallahu ta'ala a'lam wanda kuma wannan ba shine ra'ayi mafi rinjaye ba duba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo sabanin wannan ra'ayi kuma ko a mazhabar hanafiya ma abinda mazhabar take kai ba shine wannan zance ba wannan wato zance ne tsoho kamar yadda imam al-kharki ɗaya daga cikin malaman mazawar hanafiya ya rawaito daga abu hanifa shi malaman hanafiya suke cewa wannan zancen tsohon zance ne saboda haka dukan malaman musulunci alhamdulillahi kamar da ibn al-munzir ya kaito da ijma'i cewa dukan malamai sun tafi daga ranar rana ta yi zawali lokacin sallar azhar yayi imam al-bukhari yace wa qala jabirun كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجره jabir dan abdullahi ibn haram ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya kasance yusalli bil hajrati yana sallah lokacin da rana ke da zafi sosai lokacin tsananin zafin rana tunda kun san rana ta fi tsananin zafi ne idan tana tsakiya hakan nan in ta ɗan kauce dan kadan lokacin da bata gama kaucewa sosai ba har zuwa wannan lokacin lokacin tsananin zafin ranar ne to imamu jabir dan abdullahi ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallar azhar a wannan lokaci wannan hadisi imamu bukhari a wannan gabar ya ambace shi da tsarin nan da muka shashafa wanda malamai suka rada masa suna da at-ta'liq ma'ana ka malamin ya rawaito zancen manzon Allah ne ko sahabi ne ko tabi'i ne amma ba tare da ya koro isnadinsa zuwa ga wannan malami ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kamar da irin tsarin da mu yanzu muke rawaitar hadisi kawai in kana wa'azi sai ka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka gamu da manzon Allah ne tsari ne na taliki ko da yace mu yanzu abin da yake kanmu ba za mu iya rawaitan hadisi da isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne mai wahala na'am ana samun hadisai ɗaya ko biyu ka samu cikin wasu manyan malamai da suka yi karatu a hannun malamai suna da isnadin wannan hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu abin da ke kanmu shine al'azu shine idan muka ce hadisi kaza sai mu ce yana nan a cikin bukhari yana nan a cikin muslim mu tura hadisin mu jingina shi zuwa ga wanda ya rawace shi da isnadi ya killace shi ya rubuce shi a littafinsa wannan hadisi dai yan uwana imam bukhari ya sake kawo shi da isnadin nan gaba kaɗan a babin da ya masa take babu waqtul maghribi babi da ya magana akan lokacin sallar magariba can in mun je insha Allah za mu ji hadisin dalla dalla amma anan Imam Bukhari ya kawo shi a takeice قال الإمام البخاري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال أخبرني عنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول صلوني فقال عبد الله بن حذافة الصهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول صلوني فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر malami imam al-bukhari shine abul yaman al-hakam ibn nafi' قال أخبرنا شعيب شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال أخبرني أنس أنس بن مالك الله شكال مسجدا يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله صلى الله عليه وسلم خرج حين ya fita يا yin صلى azahar lokacin da rana ta karkace kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyi hina malati shamsu lokacin da rana ta karkace daga tsakiya ta karkata bangaren yamma fa sallar zuhura a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallaci azahar. faqama alal minbari bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallar azhar din sai aka ga manzon Allah ya hau kan mambarinsa. fa zakara sa'ata sai manzon Allah yayi ta bada labarin tashin alkiyama da zai faru a cikin ta tun daga farfajiya har zuwa yadda za a raka mutane wasu a raka su zuwa aljanna Allah ya sa muna ciki wasu kuma a kora su zuwa wuta Allah ka raba mu da shiga wannan tawaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa zakara anna fiha umuran izaman manzon Allah ya bada labarin cewa lalle a wannan rana akwai manya-manyan lamura da za su faru akwai hawan siradi akwai kaza akwai kaza akwai kaza thumma qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya faɗi abubuwa da yawa tunda nan Imam al-Bukhari ya taƙaita mana zancen ne yana so ya bamu labarin abin da ke da alaƙa da lokacin sallah ne kadai sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama kuma ya sake cewa man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al duk wanda yake so ya tambayi komai yau ya tambaya fala ne an shay'in illa akhbartukum yau ba wani abin da zaku bani zaku tambaye ni ba wani abin da zaku tambaya sai na baku amsa a kai, sai na baku labarin hakikanin sa ma dumtu fi maqami matukar dai ina kan mambarin nan yanzu nan duk wani mai tambaya ya tambaya zai gamu da amsarsa yanzu malaman tarihi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisin ne lokacin da munafukai suka yi ta yawo tsakanin mutane cewa ai manzon nan fa yanzu lamarinsa ya fara samun matsala domin wai wasu zo suna masa tambayoyi sun kure shi ya fara bayyana cewa daga maulan kansa yake ba da labari ya ba da bayyana cewa ba dan aikan Allah ba ne ba yahudawa ne ke yin waɗannan wato jifar abinan yarfan maganganu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan labari manzon Allah shine bayan sallar azhar sai ce to shikenan yau zan gwada muku cewa ni manzan gaskiya ne duk wani wanda yake son ya san labarin wani abu wanda yake ɓoye wanda yake ɓoye bai san shi ba wanda yana tsammanin ban sani ba to zan faɗa masa wannan labarin yanzu don ya iya gane cewa ni manzan Allah ne na gaskiya ko kuma manzan Allah ne na bogi a lokacin kamar da ya zo wuta da aljanna gaba ɗaya aka ɗauko su aka girke su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga kamar yadda za ka iya bayanin abin da ke gabanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka Allah ya bujuro masa da komai kana tambayan abu sai Allah ya bujuro masa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi ku ba za ku iya gani ba sahabbai ba su gani ba amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gani kusan irin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin gani na ne da naka ba tunda kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya gani ta baya wata rana ya ce masa ya ce wa sahabbansa su gyara sahunsa domin shi yana ganin su ta bayansa sallallahu alaihi wasallama fa aktsara an-nasu fil buka ai da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wannan yanayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau zancen na musamman ne yake yi yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fahimci kamar ne babu lafiya sun san wani abu ya faru da manzon Allah wani abu ya batawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rai ba wai dan an ci zarafin sa kai tsaye shi ba saboda an taɓa addinin Allah ana tuhumtar sa akan cewa ba manzancin gaskiya bane ba saboda haka uwana in ka taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma zai kyale ka hakan nan shi ma manzon Allah in ka taɓa abunan aikin da Allah ya turo shi ba zai kyale ka ba saboda haka sai mutane gaba ɗaya ba su iya yin tambayar ba kawai sai kuka kake ji wannan na kuka wannan na kuka sai mutane suka fashe da kuka kawai wa akthara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ana kuka amma yana ci gaba da cewa saluni ku tambaye ni faqala abdullah ibn hudhafah as-sahmi wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Abdullahi ibn hudhafah as-sahmi sai ya ɗan yunkula ya dage ya ce man abi dama akwai wani abin da ke damunsa yana so ya san haƙiƙanin abin da kun san su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin su an haife su ne a cikin jahiliya wanda kuma aka ce an haife shi a cikin jahiliya ka san ai Allah kada ya san ta yanda yazo ko ba haka ba yanzu in a cikin mun nan akwai wanda musulunta yayi ai ba zai tsaya ya binciki kansa yaya aka yi aka daura auren mahaifiyarsa ba yan zai haka zai ba abin mamaki ba ne ba ya tono wa kansa cewa shi dan zaga ne kun san dan zaga ko da kuna tare da waɗanda ba musulmai ba kun san abin da suke nufi da me da dan zaga irin saurayi da budurwa sai saurayin ya ɗauke ta su je su yi watanni ko wata biyu ko ɗaya ko uku har sai ya mata ciki sannan daga baya bayan an haife a ɗaura musu aure irin nasu na gargajiya ma shi yasa musulunci shi babu ruwansa duk abin da aka yi gabanin musulunci yakan haƙura da shi ko kun taɓa jin cewa bayan wasu musulunta sai a ce to fa auren da aka daura tsakanin wannan wani da wance har aka samu su wani wannan auren batace ne babu ruwan musulunci da wannan al-islamu ya jibbu ma qablahu wannan yana daga cikin rangwamen musulunci yan uwana Allah madaukakin sarki ya ƙara samu na san musulunci to Abdullahi ibn Huzafa as-Sahmi shi yana dan jin wato damuwa saboda ya san iyayensa sun dan yi wasu abubuwa a zamanin jahiliya su sai yake so ya san cewa shi ana ce masa abdullahi ibn huzafa da sahami amma ba dole ne ya zamto baban nasa shine su huzafa ba mai yiwa shi dan maniyin wani ne domin kamar yadda na aisha ta rawaito daga labaran zamanin jahiliya abu dawud ya cire hadisin a cikin sunan ɗinsa cewa yadda suke yin aure a zamanin jahiliya idan mace tana su ta yi aure sai ta ɗan kafa tuta a ƙofar gidansu ko a kan ɗakinta su kuma samari da masu sha'awar aure in sun ga haka sun san wannan mabukaciya ne sai wannan ya shigo ya sadu da ita wani ma an yi samu dama ya sadu da ita ba za ta daina saduwa da mutane ba har sai ta ciki in ta ciki ta haife to ana akwai tsari guda biyu za a iya turowa wasu waɗanda ake ce musu alƙafa irin masana na jahiliya waɗanda suke iya sanin cewa wane ɗan wane ne Da kallon ƙafar wane suka kalli ƙafar wance da ƙafar wane za su ce kai wannan ai irin wane ne sai a turo sai kuma ku waɗanda kuka san kun ta saduwa da ita ku zo idan yana kallon kafar jaririn yana kallon hannun jaririn yana kallon kafafuwan ku sai ya nuna wane ya ce wannan ɗan wane ne daga nan shi kenan sai a daura ma wana aure da wanci kun ji aure irin na jahiliya tsari na biyu kuma ita ne matar mai yiwa a lokacin saduwan ta ji daɗin wani daga cikinsu ta ranta ya fi kwantawa da wani daga cikinsu bayan ta haifi sai ta ce to wani ɗin nan fa ɗan gidan wani ne daga rannan shi kenan ta zama matarsa kaga ashe dan an danganta ka zuwa ga wana irin wannan tsarin ba dole ne ya zamto cewa kai haƙiƙa ne ɗan gidan wanan bane ba haka ne ko ba haka ba saboda haka abdullahi ibn huzafa da sahami sai ya ce man abi ya rasulallah. kuna ce mun abdullahi ibn huzafa da sahami a zahiri babana shine huzafa as-sahmi to wane ne hakikanin babana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce qala abuka huzafa yace babanka wanda ake cewa baban naka da gaske ne shine baban naka kai daga maniyinsa aka halicce ka huzafa as-sahmi shine babanka yan uwana har a cikin wasu littafai ya zo cewa da ya koma gida sai mahaifiyarsa ta ce masa kai ku abdullahi me kai ka zuwa ga irin wannan tambaya a yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da yi bayanin hakikanin lamarin ashe da a ce ba babanka ne hakikanin babanka ba ai da ka tona min asiri kowa yana kallo na haka ban barkwai ai da ka bar kaza a cikin gashin ta da ya ya da yafi mun san ma ba mu kadai ba haka da yawa ake to amma dai ai kowa a san kuma wani din ba wani bane ba ai ba dadi thumma akthara an yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Abdullahi ibn Huzafa ya sake cewa wawaye babana ya ce masa Huzafa sai manzon Allah ya ci gaba da cewa ku tambaye ni dai ku tambaye ni sayyidina Umar Allah shi kara masa yadda da ya ga guri yayi guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wani yanayi sai yayi kokarin gwada manzon Allah cewa fa ba sa cikin masu wannan jayayya ba sa cikin masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kallon hadarin kaji sun amince sun miƙa kai sun yadda da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira a kansa sun amsa fa baraka umaru ala rukbatayhi sai sayyidina umar yana zaune sai ya tashi ya yame ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa ya miƙe haka don kowa ya hango shi wannan da nan ne wasu suke kafa dalili cewa wai ya halatta a musulunci ɗa ya dulkusawa babansa almajiri ya dulkusawa malaminsa ƙarami ya dulkusawa babba yaron gida ya dulkusawa mai gida wannan ba dalili ba ne ba mu irin yadda muke yi namu a hausa din akwai me akwai wuce gona da iri yadda ake ka kaga mutum yana wani lallace idanu ya yi ƙasa. wannan ba gaisuwar musulunci ba ne ba gaisuwar musulunci ce assalamu alaikum domin kun san ita matsalar al'ada duk lokacin da aka yi ta sai kuma ta hana ka samun madara da ladan sunna don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan musulmai guda biyu suka gamu da junansu suka yi musafaha tsakaninsu ba za su raba hannunsu ba sai Allah subhanahu ta'ala ya kankare musu ƙananan laifukansu ma'ana raba hannunsu suna rabawa ana kankare musu ƙananan laifukansu da suka yi a haka shi yasa habban manzon Allah sallallahu alaihi wato duk ko in sun sai sun gamu yanzu suka sake haduwa sai sun sai sallama sun sai sake yin musafa to zan tambaye ka baka so a gafartawa babanka baka so a gafartawa kawunka mai gidanka da kake son sa kai yake taimakon ka baka so a gafarta masa baka so a gafarta wa wannan ka shin don Allah wani abu ne kai wa mai gidanka na gata idan kai sanadin abun da aka gafarta masa ko kuma ka lukusa masa lukusan da yake kana me akai kai kasa Allah ma ba har cikin zuciya bane ba nawa nawa cikin mutane waɗanda suke durkusa ma wasu bayan sun durkusa musu kuma su me su aibata su ba a samu haka durkuso ba alamar ladabi bane ba ba alamar ladabi bane ba amma kuma dan mutun yi durkuso ba za a ce yayi ne ba yayi shirka ba lamarin bai kai shirka ba ya dai saba wa karantarwa da ta dace wajen gaisuwa assalamu alaikum da kuma musafaha sune tsarin musulunci wajen gaida iyaye wajen gaida yayye wajen gaida kawunai bakwarai wajen gaida sauran musulmai amma yan uwana kusan aiko musafa akwai musafar da aka baka kasan wannan ta aboki ne domin in aboki da aboki za su yi musafa assalamu alaikum za ga kowa yana yi da karfi la'allama atafa a tafa wannan kaga gaisuwar abokai kenan idan kuma uba yaro zai gaida mahaifinsa za a ga zai mika hannun amma cikin mai cikin ladabi ya san cewa da yana gaisawa da mai da mai gidansa ya san shi ba sa'an mai gidan bane ba yan uwana girmamawa wani abu ne ba a durkuso yake ba wani abu ne ba maganar fatar baki yake ba ko da ce mu mun dauka gaisuwa al'ada ce bayan gaisuwa kuma ba al'ada ba ce ba kadai akwai ibada duk da yake cewa ba da ce haramun ne ari abin da yake al'ada a cikin gaisuwan ba matukar bai saba wa karantarwar musulunci ba dan yanzu misali ka zo ka ce ina kwana ina gajiya mun tashi lafiya mun yi ni mu kwana lafiya wannan ba za a ce kai me ka saba wa karantarwar musulunci ba amma kamata yayi ka fara da assalamu alaikum wa idha huyitum bi tahiyatin hayyu bi ahsana minha duha sai ku fara ta musuluncin sannan kuma ku shiga ta al'ada shi yasa ma za ga kowace kabila akwai irin mai gaiso su yanzu kaga in ba fulatani yana gaishe ka jan bandu na shamri na feudu na kogal na iyali sai ya tambaye ka har me har kajin ka ma sai ya tambaye ka in na faɗa ba yadda ake faɗa ba dama ni ba fulatani bane ba eh Allah shi mu saboda haka da Umar فبرك على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا yace mun yadda da Allah a matsayin Ubangiji wa bil islami dina mun yadda da musulunci a matsayin addini wa bi Muhammadin nabiya mun yadda da annabi Muhammadu a matsayin annabinmu ɗan aikan Allah manzon Allah da Allah ya turo mana dan ya gwada mana yadda za mu bautata ma Allah ya gwada mana abin da zai kai mu aljanna da abin da zai nesantar da mu daga wuta Allahu akbar dan wana irin wannan zikiri ana faɗan sa idan kuma an yi an yi me bayan kiran sallah bayan ladan yana kiran sallah kana faɗin irin abin da yake faɗa sai kuma kai salati salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد زوا قرشي كشي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الفضيلة والوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد شيخ بن باز يأتي إسناد إنك لا تخلف الميعاد إسناد حسن يا ما وصلك الشمال مسنا شوا wannan ƙarin bai mi ba bai inganta ba hakan nan kuma sai a ce rabina billahi rabban wa bil islami jinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasula irin wannan tambayar yan uwana ita ne ba za a mana kuma a kabari in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu insha Allah kuma muna fatan mu ci wannan me tambaya ko mu iya ba da amsar wannan me tambaya amma abin da zai sa ni da kai da ke da ku da ku mu ci wannan amsar ya zanto cewa mu rayu cikin yi wa Allah biyayya cikin zikiri cikin rayuwa a matsayin mun yarda da Allah ubangiji mun yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi mun yi da tsarin musulunci a matsayin tsarin rayuwarmu ya tabbata cikin hadisi kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi dan Umar cewa idan an binne mamashi ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhari nakir fayuq'idanihi wa yas'alanihi man rabbuka wa ma dinuka ومن نبيك fa المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام wa bi wa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama idan an binne mamaci ana juyawa kuma ko ana binne shi ja'ahu malakani aswadani azraqani sai wasu mala'iku guda biyu ɗaya daga wasu daga wani wani bangaren kalan su jajaja wani bangaren kuma kore kore wani bangaren rawaya rawaya hakan nan garwayan halitta suke da shi kalas ma kana gani kala ta ban tsoro yuqalu li ahadihim al munkar ɗaya daga cikin su sunansa munkar ɗayan kuma sunansa nakir suna zuwa fa yuqidani wannan munkar da nakir sune suke zuwa wa mumini da wanda ba mumini ba sunan su kenan amma cewa wai mumini sunan nasa al albashiru wan nadhir na kafiri da wanda yake ah, mai sabon Allah kuma sunan nasa munkar da na kira wannan ba gaskiya bane ba kamar da Imam Suyuti yake faɗa cewa wa dhabt munkarin bi fathi al-kafi wa lastu adri adri fihi min khilafi wa qad ata fi mursalin mudha'afi an alladhayni ya'tiya lil mu'mina ismuhuma al-bashir wan nadhir wa lam aqif fi dha al mathuri cewa wannan bai inganta ba wannan zance babu shi a cikin me a cikin zantukan malam ala cikin babu shi a qur'ani babu shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan uwana su tambaye mutum wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka mumini cikin sauke ce ubangiji na Allah addini na musulunci annabi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tambayoyi ne masu sauki amma ga wanda ya rayu cikin yaddar Allah cikin amincin Allah cikin biyayya wa Allah tambayoyi ne da kowane yaro karami zai iya amsawa amma wallahi in baka rayu a cikin musulunci ba baka rayu a cikin yi wa Allah biyayya ba za ka iya amsawa ba fa sakata bayan sayyidina Umar ya miƙe yayi wannan magana fa sakata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru bai karacewa cewa komai ba ثم maƙala daga baya bayan yayin shirin sai ce uridat alayya aljannatu wan nar wa anifa fi urdi hadha alha'it falam araka alkhair washarr yace dazin nan da nake muku magana ai an bujuro mun hoton aljanna an wuto an bujuro mun hoton wuta ina gani a bangaren wannan garin ina ganin komai na aljanna ina ganin komai na wuta inda amin tambaya da na ba da labarin abun dalla-dalla ya ce falam arakal khairi wa sharri ya ce kai abin da na gani ban ga alheri kamar abin da na gani ba a lokaci guda ban ga sharri kamar irin abin da na gani ba alherin da ya gani wanda bai ga irinsa ba shine wanda ke cikin aljanna sharri da balbalin bala'i da tashin hankali da musibar da bai gani ba bai taɓa ganin irinta ba shi ita ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a wuta قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال عن أبي المنهال قال عن أبي برزة قال عن النبي صلى الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير الإشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل حفص بن عمر قال حدثنا شعبة شعبة ابن حجاج ابن ورد الأتكي أبو البسطام الكوفي قال عن أبي المنهال دقى أبو المنهال أبو المنهال سنن سيار ابن سلامة الرياحي سيار ابن سلامة الرياحي شيكما يا كربارك صحابي منزون الله صلى الله عليه وسلم أبو برزة شيني أبو برزة الأصلمي سنن نضلة ابن أبيد نضلة ابن أبيد ya shekarar nabiyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli subha yakan sallaci sallar asubahi wa ahaduna ya arifu jalisahu ɗaya daga cikin mu lokacin da ake sallar zai iya gane wa ke kusa da shi wa ke gefensa wane ne ke hagunsa wane ne ke damansa kun san a lokacin babu fitilu a cikin masallaci har a ce gari ya waye da zaka iya ganin wanda ke kusa da kai ba farin wata ba ba kuma fitila a masallacin bayan kuma ga gini ya kewaye inda kuke ciki wannan yana gwada cewa akan jinkirta sallar asubahin har zuwa lokacin da gari ya yi gari ya fara mai ya fara wayewa sosai domin wannan shi ya saka mazhabar hanafiya suke da fahimtar cewa lokacin da ya fi dacewa a yi sallar asubahi shine ba wai daga zaren alfijir ya keto ba a bari har gari ya yi ya ɗan fara watsake wato wannan lokacin shine asalin lokacin sallar asubahi akwai hadisi cikin sahih ibn hibban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce asfiru bis subhi fa innahu a'zamu ajra in za ku yi salar asbahi ku bari ɗan gari ya fara me ya fara shar ya dan fara wayewa duhu ya ɗan fara tafiya domin yin salar asbahi a wannan lokaci ya fulada ko da zaka ci karo da irin wannan hadisi wanda yake ingantacce ne da kuma irin wannan zancen da muka ji yanzu Imam al-Bukhari ya rawaita daga Abu Barzah al-Aslami mu sani wannan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya canja tsarin zuwa wani tsari na daban domin ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu a kai na ƙarshe shine manzon Allah ya kasance yana sallatar sallar asbahi bi ghalasin da sauran duhun dare da sauran duru-duru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya kasance yana sallatar asbahi daga zaran alfijir ya keto a wasu hadisan ma za ka ji har mata ma su juya amma su koma gida bayan an yi da sallah amma mutum ba zai iya gane wace ce waccar wace ce waccar a cikin mata ba wanda zai a ah, to kuma ya kai sahabbai suna iya gane matan junansu ku gane yan uwana rayuwar da su manzon Allah suka yi a garin Madina duk da cewa sunan garin Madina amma rayuwa ne ta yi kama da rayuwar karkara yanzu mutanen kauye kowa ya san kowa kowa ya san matar kowa ba wai dole sai in yana alaka da ita ba saboda dama kauyen karami ne kuma a gaban su tashi bayan ma a gaban su tashi la'alla ma shi yawar kowa dai ya san kowa yanzu lokacin da muke gida duk matan anguwar mu ba wanda ba dama duk gidan kana shiga ka san kowa kowa ka san shi anguwa saboda haka zaka iya gane wacce ne wace wace ce ko da a cikin duhu ne an gane kada ya tunanin ka tafi zuwa wani abu daban kasan akwai masu addinin zagin sahabbai su kowace gaba sai sun samu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi suka Allah ya tir da irin waɗannan mutane mu imanin mu da muke so Allah ya karba irin imanin sahabbai domin duk wanda bai imani irin na sahabbai ba babu ruwan Allah da imaninsa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فدعوا يهودا in sun yi imani irin imanin da kuka yi ko suwa ko a zamanin manzon Allah Qur'ani yake musu magana faqadih tadaw a lokacin da za su zamto cewa sun shirya wa in tawallaw in kuma sun juya baya fa inna fi suna cikin bata ne suna cikin sabani ne suna cikin sabawa Allah ne wallahu ta'ala a'lam dan uwana saboda haka wa yaqra'u ma baina na sittina ilal mi'a. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ayoyin alqur'ani daga dai aya 60 zuwa 100 wannan shi ne abinda ake nufi da tsakaitawa a sallah kasan wasu mutane suna fakewa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan liman na sallah ya sani cewa a bayansa akwai mai bukata akwai yaro akwai mai shayarwa akwai kaza akwai kaza ko ya ringa sauwaka mutane kada ya ringa tsananta musu a wajen sallah wajen dogon doguwar sura ko karatu mai yawa sai ga mutane suna fakewa da wannan suna karanta kulhu wallahu da falaki da nasi Allahu akbar alhamdulillah bayan ya gama sai ka ya ce me inna na kalka wa sarfa inna kawai Allahu akbar wannan ba shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan kana so ka san menene tsakaitawa menene takaitawa menene rashin wahalarwa shine sai ka duba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na tsari saboda ka yan uwana kaga aya 60 misali in abakara ne ya kai kusan izu guda Eh, ya kai kusan izu guda ko da bai kai izu guda ba dai kaga da yawa saboda haka yan uwana ya kamata don Allah musamman da sallar asubahi a daina yin ta a daina yin ta a guje guje to in kaga masallar sai je ina iyaka in ka idan da sallar sai ka koma gurin hajji ya laraba ta baka mai ka tsaya ka nemi lada ai karatu da kai da yawa shine abin da yafi ko kai maza maza koma gurin hajji ya laraba ko koma ka shiga da yin facebook ko ka shiga da yin eh, ka duba internet me ya bata lokaci me wannan ko kuma kalli tv me laifinka me zai same ka in ka ba wa Allah minti talatin da tafiyar ka masallaci zuwa dawowa nawa ne ake ɗauka sallar da aka yi ta doguwa fa yanzu in liman na sallar da ta kai minti goma sha biyar sai ka ji an fara kuka da shi cewa ya cika tsanani amma dai ana son liman kawai zamto fijo mai yar mubi kar yan mubi su ji mu baya wa sai lada ko sai dai mu ce yar mobi ga yawa ga lada domin san mun sa a garin mobi akwai me akwai tarin halu sunna masu kulawa da sallah ko kuma kwatan kurciya to kun da ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta aya 60 kaga aya 60 da kuwa summa nazar summa abasa wa basarko irin wannan ne ayoyin ai kaga da yawa Eh, wa ko irin suratul eh, abunan surori waɗanda suke ba su da tsawo masu gajerun ayoyi za a ga in za a karanta su a sallah lokaci yayi insha Allah okay wa ahduna wa yusalli dhuhra idza zalat ash-shams shine muhallu shahid da ya sa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan gabar wa yusalli dhuhra Allah yana sallar azhar idza zalat ash idan rana ta kauce daga tsakiya ta kauce zuwa ɓangaren yamma wal asra haka nan manzon Allah yakan sallaci sallar la'asar wa ahaduna yadhhabu ila aqsal madinati manzon Allah zai iya yin sallar la'asar kuma ma a ce wanda daga cikinmu ya tashi daga masallacin manzon Allah bayan an idar da sallah ya tafi zuwa ƙarshen madina can raja'a wa shamsu hayya ya je kuma ya dawo rana tana nan wato rayayya abin da ake nufi tana nan da karfinta tana nan ba ta fara la'asariya ba ba ta fara fatsa-fatsa ba a wata ruwa a wasu ruwayoyi cewa sun mai da habu na ilil awali ɗaya daga cin mu ya je awali awali kusan mil biyu ne daga garin madina daga garin min daga asalin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da shi awalin da ake nufi ba wai awalin yanzu ba domin yanzu awali wata anguwa ne da ke kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan awalin ba kamar yadda malamai suka faɗa cewa kusan mil biyu ne in aka ce mil biyu mil biyu da yawa ba mil kine kilomita ba mil biyu wani lissafi ne irin na mutanen da wanda tsawon su yafi na kilomita a wasu ruwayoyi sun mayar jiwu ahaduna ko washamsu والشمس murtafia hayya a wata ruwaya kuma naqiya. rara tana nan a sama sosai ba ta fara karkacewa ta fara tafiya la'asariya ba bai ba'u tana nan fara fat a naqiya Fatsa-fatsa bai shige ta ba wannan duka yana gwada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatar sallar la'asar ne a farkon lokacin ta. domin farkon lokacin sallar la'asar lokacin da inuwar mutum ta kai daidai tsawonsa in an cile in an cile in an cile mi zillu zawal ko in an cile mi zillu zawal wato a lokacin za ga wato irin rana dai tana nan bata mai ba bata daina mai ba bata daina zafi ba bata daina zafi ba wallahu ta'ala a'lam wa nasitu ma qala fil maghribi abul minhal marawacin wannan hadisi daga abubakar al-aslam yace kuma sai na manta menene ma abu baltar aslami ban labarin cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wani lokaci ne manzon Allah ke sallatar sallar magariba magariba tunda ya manta ba zai yi kakala ba ka san wani sai ce to dai ina gani kamar kaza ne wanda zai shi sai dai ya faɗa shi yana gani aibu ne a duniyan nan a ce ya manta wani abu ko bai san wani abu ba wani ma yana gani kasawa ne a tambaye shi ya ce bai sani ba bayan kuma haka ya kamata almajiri mai karantarwa ya zamo akwai wani malamin mu ana kiransa malam Sheikh Abdul Muhsin Abbad Hamad Badr wani babban malami a garin Madina wato zaka sha mamaki makaho ne baya gani amma mai ja masa baki yana jan baki yana masa gyara sai a yi masa wata tambaya tambayar da wato ko dan dinnan aka dan tambaye ni yanzu zan fara cewa fi hadhihi almasala aqwal kaza ka ji ko amma kawai suka ji ya ce la adri ban sani ba daga zaran ya dan samu shakku akan amsa sai ce la adri haka ya kamata malamai su zamto cewa suna taka tsantsan wajen duk abun da za su faɗa su tabbata suna faɗansa ne yanda abin yake in ka yi kuskure ya zanto ka faɗi ba daidai ba amma ba ganganta kuskuren kai ba ba kirkira kai ba wannan Allah zai iya yahe maka domin ka sani lokacin da ka tsaya akan mumbari kana yi wa mutane magana kana wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne saboda ka sai a ƙara shiga hankali kwarai da gaske ya kamata masu wa'azi su dinga yi wa kansu wa'azi balle ma wanda ce to ni ina gani ma ai wannan haramun ne kaji wai yana gani <laughs> Allah ka san wato bayin Allah za ga duniya nan an yadda kowane fanni akwai mai shi likitoci akwai eh, lafiya akwai likitoci eh, harkan kere-kere akwai injiniyoyi haka ne kafinta akwai kafintoci noma akwai manoma makera akwai makeri amma harkan addini kowa malam yanzu na tabbata kowa daga cikin ku ne yana da fatawa ku tsakanin ku da Allah dan dai fatawa dai ya gaji wani lokaci ma kana iya cewa ni ma ina gani dai kaza ne to da Allah ba wai na ce ah, shikenan an shiga uku ko tunda dai an ji babu kyau a gyaggyara ya kamata duk abin da zaka faɗa ya tabbata ka ka tabbata ka faɗa abin da kake da ilimi akai wala taqfu ma laysa laka bihi al inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi al-kadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ku linga sakin bakin ku kuna cewa kaza haram ne kaza halal ne kuna kirkiran ƙarya kuna jingina wa Allah ku sani waɗanda suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah ba su ba samu rabo Allah ya sa cikin masu rabo mu kuwa wala yubali bi ta'khir al-isha'i ila thuluth al-layl manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya damuwa ma'ana ko da lokacin sallar isha'i ya ja har zuwa har zuwa sulusul lail sulusul lail ma'ana kashin ƙarshe na dare sulusul lail ma'ana har zuwa irin lokacin da ake yin suhur lokacin can dare ya tafi ko da lokacin isha'i ya kai wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya damuwa sun qala ila shatr al a wani lokaci kuma yakan ce ila shatr al ma'ana shi da kansa marawacin hadisin abu min hal yana shakka wani lokaci ce shatrul lai wani lokaci ce me sulusun lai to amma da yan uwa nan a cikin sayi muslim a kuda shiga wata ruwaya wa qala mu'ad shine mu'ad ibn mu'ad al-anbari at-tamimi yace qala shu'ba shu'ba ibn hajjaj ibn ward al-ataki wanda ya karbi wannan hadisi daga abul minhal yace thumma laqituhu marratan daga baya sai na tambaye na mu da shi fa qala thuluthul layl a wannan karan kawai sai ba yake ce mun thuluthul layl baya shakku ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya damuwa in lokacin sallar isha'i ya ja har zuwa thuluthul layl kashi na ukun karshe a cikin kashe-kashen mai a cikin kashe-kashen dare balle ma yan uwana akwai wata ruwaya kuma da dai Imam Bukhari ya sake cire ta wanda kai tsaye ma shi Abu hal bai shakka ba yace thuluthul layl saboda haka ga mafi rinjayen magana a kan wannan hadisi duk da cewa min hal ya shakka cewa wala yubali ila thuluthul layl ko ila shatr layl abin da shi da kansa ya rinjayar kuma wasu ma da suka yawanci irin wannan hadisi daga Abu Barza al-Aslami shine thuluthul layl ba mai ba shatrul layl ba kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan so ma a jinkirta lokacin salar isha'i wani lokaci ya jinkirta ta har wasu mutane suka fara barci daga baya ya ce eh wannan shine lokacinta laula an ashqa ala ummati ba dan ina gudun kada in takura wa al'ummata ba za mu zo yan uwana mai bayani akan ne lokacin insha Allah dalla dalla nan gaba قال حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان قال عن بكر بن عبد الله المزني قال عن أنس بن مالك قال قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر wannan hadisi imam al-bukhari ya karba daga malamin muhammad ibn muqatil shine abul hasan al-marwazi qala akhbarna abdullahi yana nufin abdullahi ibn mubarak al-hanzali al-marwazi dan garin su kenan qala akhbarna khalid ibn abdurrahman khalid ibn abdurrahman sunan wani malami ne amma wani abin ban mamaki shine akwai malamai waɗanda suke sa'annin juna ɗan lokaci guda tsaraikun juna duk a lokaci guda suke sunansu Khalid ibn Abdurrahman Khalid ibn Abdurrahman akwai Khalid ibn Abdurrahman al-Khurasani akwai Khalid ibn Abdurrahman al-Kufi shi yasa malamai a nan gudun za ka ga sun zo ce wannan Khalid ibn Abdurrahman ibn Bukair Sulami ne ibn Bukair as-sulami ne sauran guda biyun duka imam al-bukhari bai cire hadisin su ba wallahu ta'ala alam قال حدثني غالب القطان شيني غالب ابن خطاب القطان وانا اكفصني ده ابن ابي غيلان قال عن بكر ابن عبد الله المزني قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance idan muka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bidhahairi lokacin zafin rana sajadna ala siyabina sai mu sallah akan tufafinmu sai mu sujada akan tufafinmu ittiqa alharri gudun kada zafiya onam wannan ke gwada cewa idan kana sallah sai zafin rana ya matsa maka babu lafi kaɗan shimfida wato gefen rigarka ka yi sujada a kai wannan kuma ba zai ci karo da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan zafin rana ya yi tsanani kudan jinkirta lokacin sallah har a ɗan samu mai ɗan sanyayewar yanayi a ba da suka ce babu cin karo wannan yana gwada maka ya halatta maka duk da zafin rana in ka so kai sallah a lokacin amma idan ka jinkirta din kuma ya fitin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mutane cewa su je zuwa ga jinkirtawa dan uwana da wannan muka zo karshen wannan babi wanda kuma za mu tashi a babin da imam al-bukhari ya mastake babu ta'khirul zuhri ila al-asr babu dake bayani akan halaccin ka jinkirta sallar azhar zuwa la'asa. me yake nufi hadawa ko wani abu na daban ina bukatar dogon bayani ga dukkan alamu kuma babu isasshen lokacin da zai ba mu dama mu yi dogon bayanin sai mu yi bashi ya zamto mana matashiya a sati mai zuwa in Allah ya kai mu tunda dai dama yau ranar farko ce ranar dawowa ne in muka dakata a nan gurin ba mu yi laifi ba da babu kwandame babu daɗi ko kuma ba a duka da daɗi ma da za mu ce muna kan daɗi sun manzo Allah ko mu ce me babu daɗi ina so in ce ma la yudraku kulluhu la yutraku me kulluhu Allah shi yi mana rahama subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah